أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دتكوس أوتن شاء أوتن زرقاء دا هجرر النبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة دوا مدينة شكرا دبو دا دريهو دا أربعين دبقوي wanda ya zo daidai da ranar sha biyar a watan biyar watan mai shekara ta 2026 Allah ta baraka wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci da ke unguwar ɗan ta noma karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar najeriya domin gabatar da wannan muhimmiyar ibada sallar juma'a idin musulmi da yake maimaituwa a distati muna fatan allah ya sa kullum ƙarin rayuwar da muke samu kuma ƙarin guziri ne a hanyar tafiyar mu aljanna allah ya ce wa tazawwadu inna khairaz zadi attaqwa ku yi guzuri amma ku sani mafi alkairin guzuri a hanyar tafiya lahira shine tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala Allah kai mana gam da katari to bisa ka'idar da malamai suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqatil haja wai baya halatta a jinkirta bayani a ɗauke shi daga lokacin da aka fi buƙatarsa a je a yi shi a wani lokaci abinda nake nufi da muka ce yau ashirin da 28 a watan zilka'ada wannan yana nuna mana saura kirista maharbi inda tsawon rayuwa cikin kwanakin da ba su kai rabin yan yatsu ba mu tsinci kanmu a goman farkon watan zulhijja ita kuma goman farkon watan zulhijja wata goma ce ta musamman ba na so in yi magana a kan hadisin da ya magana a kanta saboda na san babu wani limami yau da ba a kan wannan zai yi magana ba insha Allah sai dai wanda larura ta sa ya dauki wani abun ba wannan ba wannan yasa ni kawai abin da nan nun zan ja hankalin mu akai shine yadda ɗabi'ar masu imani take ta san alkhairi yadda ɗabi'ar masu imani take ta aikata alkhairi to shi idan limamai sun gaya mana falalar watan mu kuma sai mu dora dama siffar muminai ce an tunatar da mu a kamar yadda muka sani annabin rahama ya ce ma mauludin illa wa yuladu alal fitra babu wani abin haihuwa da ake haihuwarsa radda yake bakuntar duniya da ka da kuka din nan face yana zuwa ne bisa fitra abin da ake cewa fitra a jininsa da tsokarsa akwai imanin yarda da Allah sai dai annabi ya ce kana abawahu ya kasancewa mahaifansa yahwidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi su mai da shi ba yahudi su karkatar da waccan fitilar da ya zo duniya da ita su mai da shi ba yahudi ko ba majuse ko ba nasari amma dai asalin shigowa duniya kowa yana shigowa duniya ne akan imani yadda da Allah jininsa da tsokarsa to idan Allah subhanahu ala ya maka tari, ya maka gyadar dogo in ji bahaushe sama ya'ya kasa ya'ya ka zo da wannan fitilar kuma ka faɗo a hannun musulmai Ka kaga shikenan kai tazarce za ka yi ko kuma ka zo da fitira an yi kokarin kawar da ita dan ba a hannun wanda musulmai ne ka zo ba amma Allah da yana binka da tanyonsa kai ka dawo da kanka kan hanya kace kai dai ka dawo musulunci shine to duk wanda yake kan wannan fitira din ta imani yana daga cikin siffofin masu imani da alkur'ani ya faɗa ya maimaita a ayoyi da surori mabambanta wurare da dama daga ciki akwai surar muminai ɗin suratul mu'minuna ta tattauna akan sifofin mu ne da su ma ta fara ba ma ayoyin farkon ta ba guda goma sha ɗaya wanda ta fara qad ablahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum anil lagawi muridun har a ƙarshe Allah ya ce ulaika allazina yarsuna firdausa hum fiha khalidun sune wanda za su wato gaji aljannar firdausi to ba ma wannan ayoyin na farko ba a cikin surar sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa su mu'minai innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiquna sune wanda game da tsoron ubangijinsu kullum a tsoronsa suke kasan duk soyayya tana tafiya da jin tsoro ko ta budurwar fa ko ta saurayinki ko ta matarka ko ta mijinki duk wanda kake so akwai jin tsoro a cikin soyayyar tsoron shine karka taba ma wanda kake so karka yi masa abin da ba zai ji daɗi ba saboda duk so akwai wato tsoro a cikinsa to su masu imani san su ga Allah siyasa suna takatsantsan suna jin tsoron saba masa shine mushrikuna sanan wallazinahum bi ayati rabbihim yu'minuna su masu imani sune waɗanda dangane da ayoyin ubangijinsu sun yi imani nan aya mun sha faɗa aya tana ɗaukan ɗayan uku ce in ka ji aya a shar'anci ɗayan uku ce ko dai aya wadda kowa yake iya saninta ita ce aya kauniya an ce aya kauniya ayoyi na bayan ƙasa kamar halittar sama ɗinnan inda Allah ya baka hankali to aya ce a wurinka shimfiɗar ƙasa tafiyar dare zuwan yini hudowar rana kwansan wata oxygen ɗin da kake shaƙa kai sai da take wani mai hikima ya ce fafi kulli shay'in lahu ayatun tadillu ala annahu wahid kowane abu zaka dauka ɗauka inda kana cin dogon zango a tunani to wani abin zai zame maka aya da ke nuna maka Allah shi kadai ne ba sai na fitar da kai a wajen masallaci ba kalli fankan nan inda zaka ci dogon zango kawai kai kasan san Allah shi kadai ne ba wai juyawa da take baka iska ɗin ba a tuno inda yanzu za a dauke wutar duk fanka ta tsaya ya zaka ji to kaga akwai ayoyi masu yawa kenan a cikin ta to kowane abu aya ne in dai kana cin dogon zango kana daukan izina bare kuma ba ma sai ka je nesa ba kai kanka ma aya ne Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah da haka ka zo duniya Allah ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kuka shigo duniya da ka da kuka kuma zero la alamu na shai'a ba wai ka san wani abu kanka ma baka san kanka ba in ishirwa za ta kashe ka baka san ne ma ishirwa ba baka sani ba sai dai ka mutu kawai ma haifiyar ka sai ka yaran nan na daɗe ban bashi ruwa ba ku bani ban bashi amma kai baka san ma da yake damun ka ba kama san kanka ba inda za ka fara jan gindi ko rarrafe inda rijiya sai ka kai kanka ka fada ka mutu wuta sai ka kama sau nawa ya kama shita yana kuka bai san me yake azabtar da shi ba sai an zo an kwaci to saboda haka kaga kai kanka ma aya ka zo a wannan yanayin da baka san kanka ba amma yau da gobe fa ka kai inda ka kai girma ya kai hankali ya kai kuma girman da kake inda za ka je wajen telanka da yadi ukun da ka saba kai masa ya ce yanzu fa yadi uku ba zai ba sai ka sa hudu inda zai tambaye ka ya ce to amma daga wancan lokutan da yadi uku yake maka zuwa yanzu da yadi uku ba zai maka ba da Allah wani lokaci ne ka karu kana da bayani mai gamsarwa da zaka wa tela da Allah ka ce tela ma ya maka hauka ya za tambaye ka wannan to ai ba ƙarya ya faɗa ba yanzu ya auna kuma ka karu kuma kai ma ka yadda sai ka ƙaro yadi to amma yau sha ka ƙara ka kana da labari ko a wannan shirin tar da zai yi shekara ake ƙara mutane to kaga an ƙara ka baka san ma ka ƙaru ba sai kai ma sai da aka auna aka gaya maka to duk wannan bai ishe ka aya ba wa fi anfusikum yace afalatu tusirun to irin waɗannan ana kiransu aya kauniya ayoyi wanda sai a zahiri zaka gansu ba sai ka je makaranta ba sannan sai aya mataluwa ayoyi kuma wanda sai ka yi karatu ayoyin da ake karantawa kamar mai ayoyin linjila ayoyin attaura ayoyin zabura ayoyin sufi ibrahim ayoyin alwah na annabi musa wanda za a karanta su maka bayanin allah da girman allah da dokokin allah da bautar allah wannan ana kiransu ayoyi amma mataluwa wanda ake karantawa wannan sai da karatu sai da ilimi mun ji ayoyi guda biyu mun ce uku ne saura ɗaya aya ta uku ita ce aya mu'ujiza abinda allah yake ba ma annabawa don ya karfafa annabtarsu ta zama su shaida ce wannan shaida ce a su cewa su na musamman ne zaɓaɓɓu ne tun da annabta zaɓi ce irin abin da inda ba ba annabe ba ne sai a ce to sihiri yake misali Allah ya ce wa laqad na Musa tis'a ayat fasa bani Isra'il ce mun ba mu annabi Musa ayoyi tara a ga mu'ujiza kenan shi ƙura'ani aya yake cewa a yaren malamai ne daga baya suke cewa mu'ujiza ma'ana abin da yake cewa mu'ujiza abin da yake gajiyarwa in ba ba annabi ba wanda zai iya ya gagaru wani kenan shi yasa ake sai masa mu'ujiza amma qur'ani ko hadisi ba za ka taba ji ya ambaci wani abu mu'ujiza ba kawai aya yake cewa to da ka ce mun ba annabi Musa ayoyi tara akwai ruwan da ruwan garin ya sa musu zama jini da suka kiyar da Allah ya sa musu kwadi ya sanya musu fari hannunsa ya haske sandarsa ta zama macijiya Allah ce fasa albani Isra'ila wani ana kiranta aya ma'ana aya mu'ujiza mutane annabi salihu suka ce bayan ya gabatar da kai, suka ce ba su yadda da abin da shi ya zo da shi ba suna su suke so su kirkira ya kawo in kana so mu yadda da kai wannan dutsen taguwa ta fito daga cikinsa to ka'idar Allah in ya aiko annabi da mu'ujizar da shi ya zaɓa ya bawa annabi in ku ƙaryata sai a kyale ku za ku zo ko kafin ku gane ne amma idan kuka gane dan duwanda kaji ya ce ba wannan ba wani yanzu ya yadda da wannan amma nasa yanzu yake so yanzu ba shi da ya zo da mu'jizar ta ba a taguwa suke so to shi kuma Allah in dai kai ka ne ma ya kawo ka karyata to tik tok ne yanzu ne annabi salu ya ce kun ga in fa taguwan nan ta zo ba za ta zo haka ba za ta zo da dokoki an kuma kuka karyata ta kuma ba ku sha da dadi ba sama da ke challenge ne kalubale ne in na kafirci suna ganin ba zai iya ba kawai sai suka ce ta zo za su yadda da dokokin kawai ya roƙi Allah sai Allah ya kawo taguwa tana fitowa annabi salu ya ce to hazihi na qatullahi lakum aya kaga aya mu'jiza ko yace wannan taguwar Allah ce gare ku aya mu'jiza ce da kuke nema gata fazaruha ta'kulu fi aradillah ku barta ta ci ta sha a ƙasar Allah wala ta in tamassuha bisu'in faya'khudhukum azabun qarib kada ku cutar da ita azaba nan take za ta same ku aka ce to ta nan dokar ta kuma rijiyar da kuke shan ruwa yanzu za a ta za a raba yau in za ku je ɗaukar ruwa ka ɗaune yau da gobe don gobe ta guwa ita kaɗai za ta shanye ruwan rijiya a ba jarabawa ba ce in ka taɓa Allah kai ka suka za a kansu ka da sun yi da abin da ya zo da shi ba wannan ka'idar amma sun da su suka nema to gashi amma mai ka'ida yau su je su ɗauki ruwa sai ka ɗauki yau da gobe ka san ɗan adam sai suka gajiya kawai wata dabba ita kadai ta saka yi kana wani tanadin ruwa ya ake ta Allah Allah ta mutu a huta ta ki mutuwa to sai shi dan ya zai to inda ba tunda ba za ta mutu ba a kashe ta mana dan dai a huta da tanadin ruwa kullum ka dauke da kwana biyu kar ku manta shi kuma manzon da ya suka roka ya ga musu fadaruha ta akulu fi aradillah yace wala tamassuha bi in kada ku shafe ta da cuta amma ina sai aka shiga tunanin suwa za su kashe ta suwa za a ba kwangila shine aka nemo yan daba na wancan lokacin su kuddaru shine yanzu in dan daba ya rage ya abin nan ya rika sai kan yana cewa kuddaru ma kuddaru asalin wancan ne gado ne to har lokacin da aka bama yan kwangilan kashewar za su kashe annabin yana tausaya musu dan ya san abin da zai biyo baya yace Allah yace fa qala lahum rasulullahi ana aiba annabi sallallahu alaihi wasallam manzan su annabi salu yace na qatullahi taguwar Allah ce ko kuka ne mutazo zofa wasu ku ya ha ku shayar da ita amma sun ji wannan to in ka ƙi ji ba ka ƙi gani ba in ka gani ba ka ga da kyau ba eh wanda bai ji bari ba zai ji ho sai Allah ya ce fa zabuhu fa aqaruha sai suka ta annabi sallallahu sai suka soke taguwa aiko suna soke ta in ka ziyarci suratul hud sai Allah ya ce tamatta'u fi darikum salasata ayyam ku rayu a gidaddajinku in wani irin sito kake da shi na abinci wani irin nama kake da shi a firjinka 3 days ka cinye shi kawai kawai ku ji daɗi a bayan ƙasa amma deadline ɗinku 3 days salasata ayyam kwanaki uku ya ƙara musu da ta'akidin zalika wa adun gairar makazu wannan alkawari ne ba na ƙarya ba ta gani ku ne ku ya biyo baya bayan kwana uku koma rufi shamsu ɗin. sai Allah ce dama alaihim rabbuhum bi zambihim fasawaha kai in ka ji fadamdama ko ba fasara ma ba ai ka san nukiliya ce rabbuhum kuma bi zambihim saboda wannan zanubin nasu na kashe taguwar mu'jizar da suka nema ayar da suka nema fasawaha sai aka daidaita a kubar da wanda suka bada kwangilar da yan kwangilar fasawaha duka aka hada da su shine wata aya tace maka suka waye gari a bayan kasa ka annahu a ajazu nakalin khawiya duk girman su na samudawa dinnan nan wanda ba ai mutane kamar su ba wanda jabu sakhara bil wad dutse suke rarakewa su yi gida saboda girman samudawa amma waye yi su Allah yi su wa suka taba shi suka taba shi kuma da samar da kai da barin kai ce ka nafsin wahida abu ɗaya ne to da aka fasa waha sai aka yi flat su. kai ka ce karan da jaki ya ci ya taka ne ya kwana biyu bayan ya ci ka isa ka daga wannan karan ya tsaya to shine waha ka annahu jazu na kanin kawuya sai Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya yanzu kana ganin sauransu a ce maka ga wancan sauran irin yahudawa ne a irin samudawa ne ba za ka taba gani ba su kawai istisalin su aka yi tun tumbuke su aka yi sakamakon wannan laifin almuhim wannan shine nau'o'in mu'jiza mu'jizoji ayoyi guda uku ko aya kauniya ko aya wato mataluwa ko aya mu'jiza to Allah ce su masu mu'minai wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minuna sai ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikuuna su ne masu imani su ne wanda ba sa shirka da Allah babban laifi laifin da ba a sabawa Allah da wani laifi sama da shi ba duk rahama irin ta Allah ar rauf ar rahim al wadud mai tausayi mai jin kai mai nuna soyayya ba laifin da idan kai kuma ka bakunci lahira da laifin baka tuba ba da wannan rahamar tasa da tausayin nasa da soyayya tasa duk ka rufe kanka kofa sai in ka mutu kana shirka baka tuba ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna duk wanda ya shirka da Allah Allah ya haramta masa aljanna inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi baya gafartawa in shirka akai da shi wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka da Allah ya kinki mukatar zunubi menene shirka shirka shine musawatu lahi billahi ma huwa haqqul lillahi daidaita wani Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah to shine shirka in ka daidaita shi da waninsa sa abin da yake ban da shi ba mai shi to kai kuma ce a kai kana da wani wanda zaka raba ko ka hada su da shi yanzu kai masa shirka kenan tarayya to in ka mutu ya banka ka auta ba zai saurare ka ba ba zai saurare ki ba hajjiya to su mu'minai wallazina hum bi rabbihim la yushrikun ba sa shirka da Allah sai ce wallazina yu'tuna ma atau su mu'minai sune wanda suke amfani da damar su suke bada abin da aka ba su suke sauke wajibin su kuma wa qulubuhum wajilatun dama na ga maka inda soyayya kuma da tsoro sun yi abin da Allah yake so amma hankalinsu baya kwanciya Aisha radiyallahu ta'ala anha ce ya Rasulullahi waɗannan da suke sauke wajibinsu kuma hankalinsu baya kwanciya waɗanda suke haɗa kyakkyawa da mummuna ne annabin rahama ya ce mata a'a mai kyan suka yi amma mai ya hana hankalinsu ya kwanta an karɓa ba a karɓa ba sun yi daidai wannan ya hana hankalinsu ya kwanta Ilarar ila rabbihim raji'una za su koma ma Allah me za su tarar yasa na sha faɗa ba irin ka ba kai da ka yi sallah a zahar karfe ɗayan mai karfe biyu zo na cewa kun yi sallah eh, a tun ana karɓa mu ta mu hatta ka ɗan alfahari to kaji siffar ne su kuma sun yi hankalin su bai kwanta ba akan wannan da kake ba akan ka garantin su suna tunanin an karba ko ba a karba ba in ka ce an karba ka tsarkake kanka ka sa kanka wani babban aji dan Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah yana karba ne daga masu tsoron Allah sai kace kai an karba ka kuta kutun ana karba kaga kutun kuna ajin wancan kenan na masu tsoron Allah to kuma ya ce, wala tazakku kuma kar ku tsarkake kanku da kanku huwa alamu biman taƙa shi ya fi kowa sanin mutuwa ya tsoron tsoronsa. wani daga cikin magabata yake cewa da na taɓa samun labarin an karɓar min daidai da na fila da nake yi Allah ya karɓa. Ya ce da zan neke kafa in yi waliman na tsira aka ce me yasa ya to saboda Allah ya ce yana karba daga masu tsoron Allah ne kuma na samu labarin ya karba min kenan ya sa na aji amma ka kai ko kai kace sa kanka ajin kace ta tun ana karba ku masu tsoron Allah kenan to sai ga kanka kiyamar laili kaga yana daga cikin ma wato hisabin da ake wa aiki abu shida to abu na shida na ƙarshe shine bayan kayi aikin ka bishi da addu'ar Allah ya karba dan ba wa Allah tilas abu shida ake wa aikin hisabi da shi an aka ce wannan ibada ne ina dalili ina dan mafari shine hisabin farko wa yace Allah ko manzansa hisabin farko kenan hisabi na biyu ya ake yi ilimin aikin wala taf'ala fi ilan hatta ta'lama hukumar lahi in ka sami ilimin aikin in aikin mai lokaci ne a wani lokaci ake yi karka yi ba a lokacin sa ba kaji hisabi na uku hisabi na hudu in ka zo kana aikin ka ci a cikin aikin yake ka tabbatar dan Allah da ikilasi kake wa ma umiru illa liya abudullaha mukhlisina qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu din hisabi na biyar in ka gama aikin ka kalli aikin ya kai na damar da Allah ya baka ko kai kauro wanda ba a wa kauro ya fi ka sanin ka ya fi sanin damar da ya baka tun kafin ya baka aikin ya kai na damar to fa in ka haye wannan biyar din na shida shine kuma sai ka ba aikin da addu'a Allah ya karba dan ba a masa tilas shi ne kai daga ka gama sallah kake ta kutun ana karba kaji ba siffar ne bace wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'una ulaika yasari'una bil khairati Allah ce masu irin wannan siffar to kuma ba sa ƙasa a gwiwa duk inda suka ji wani aikin alkhairi wahum su masu irin wannan siffar laha dangane da aikin alkhairi sabiquna musabaqa suke takai takai suke tsere tsere suke in suka ji ga wani aikin alkhairi nan ya taso to yaya ni da kai in muka ji ga alkhairi nan muna takai takai Allah ce wa sari'u ila magafiratin min rabbikum wa jannatin ardu has samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ku yi takai takai ku yi gaggawa zuwa neman gafara ta musamman daga wajen ubangijinku wata aljanna ce fadin ta kaman sammai da kasai an tattale ta ba dan su kowa ba sai dan su masu tsoron Allah Allah ya sa mu cikin su to amma da gaggawa ake neman ta ita aljanna ba a mata laƙo-laƙo ba a mata wasa na sha gaya mana hatta sallan nan idan aka zo annabin rahama sai ce kumar matsau kumar matsau ku yi koyi da ni wali utamma mamba man ba'adakum don wanda suke bayan ku su yi koyi da ku sai kuma ya yace fa ma ya ta'akaru na hatta Allah. mutane ba za su zama suna ja baya ba har sai Allah ya basu su a baya in dai ka zama aiki alkari kana baya baya za ka tsanci kanka a baya yasa hadisin musulmi a ƙarshen hadisin ya ce fa man bada bihi amaluhu lam yasri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa a filin alkiyama a gaban Allah a hisabi aikinsa ya kasa masa damar da aka bashi bai zo da irin ta ba to lam yasri bihi nasabuhu dangantakarsa ba za ta kai masa ba alkiyama ba dangantaka ba dangi kowa ta kansa yake fa iza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun a wannan sura ta mu'minu da muke magana a cikin ta Allah ya ce idan aka hura kaho to fala ansaba yau ma izin a wannan yinin babu dangantaka ba relation kai wala ya ta sa'aluna ba wani da yake tambayar wani shi ya wata ayar ce maka wala ya sa'alu hamimun hamima ba wani masoyi da yake tambayar ina masoyinsa yake likullum ri'in minhum yau ma izin sha'anin gune. kowa da kake ji da gani ta kansa yake sha'anin gabansa ya ishe shi so in ka ji alkhairi karka yadda a barka a baya ka zama 'yan gaba dai gaba dai yauwa annabi ya ce bu wa saddidu ku nemi daidai ku kusaci daidai ku tabbata a kan aiki na kwarai ke ce wa alamu ku sani annahu lanyan yanjuwa ahadun minkum bi amalihi wani daga cikinku ba zai tsira ba wai dan aikinsa sabai suka ce wala an ta ya rasulallah har kai ma ba je kaka da ce wala an hanni mana annan ma ba zai tsira dan aikinsa ba sai ce illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fablin sai idan Allah ya lullube ni da rahama da falala daga gare shi to kai ka ji ka dage din ma bare kuma kana dan labo labo kana wa rayuwa wasa ita kuma rayuwa in ta kare ba za a kara maka ba kuma za ka tafi ba tare da ka amfane ta ba kada lokacin tafiya ya zo kace kai can baka yi ba dan an baka damar wanda Allah bai bashi dama ba la yakallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma wanda Allah ya bashi dama bai amfane ta ba lokacin kiransa ana yana yi gashi zai amsa kira dole kuma ga guzurin bai dauko ba shine Allah ya ce wa an fi mara da razaqnakum min kabli an yi hada kumul mautu ku ciyar ku yi amfani da damar ku tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku ya duba gabas da dama ya ga damar an bashi amma bai amfani ta ba fa ya kula rabbi laula a akhartani ila ajalin Ya ce ya ubangiji ina ma a ce an jinkirta mun an ɗan ƙara mun lokaci har yayi explanation na abin da zai yi ya ce fa a sadaka wa a kummina salihin in an ƙara min lokaci a sadakar da ban yi ba ciyarwar da ban yi ba amfani da damar da aka bani da ban yi ba to an ƙara min lokaci zan yi kuma in rashin kirki na yayi yawa to tun yanzu na ga kiri da muzu na ga zahiri to ba ma cikin musulmai zan shiga ba ba ma cikin mumine zan shiga ba saboda tsaban nagarta wa a minas salihina tsallan baɗake yi tan ajin salihan bayi zandara amma a wani lokaci a talatin ɗinsa ko arba'in ɗinsa ko hamsin ɗinsa da ta ƙare ko sittin a application da yake lpo da yake rubuta a ƙara masa lokaci to zai samu wannan damar sai Allah ce walan yu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirta marai nafsan na kira ce ko tawaye in ajali ya zo haka za a tafi sai hali sai sallah wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuke aikatawa kafin nan amma in aka zo din ba jira to shi yasa in ka ji dama ta samu misalin irin wannan gwalagwalan dama Allah ya baka damar azumi amma shi kwana talatin ne yau ya bi kundin tarihi ya tafi in kayi kayi in baka yi ba sai da ce a ramadan ana tarihi kenan ya wuce to in kwana talatin na ramadan sun zo sun wuce me kake tsammani da kwana goma masu zuwa in ma ka shige su kenan su ma za su wuce kamar yau ne in ma da rayuwar to shi yasa kuma kai ka sani da yawa mun yi ramadana da su amma da yawa babu su wanda aka yi ramadana da su wasu da kai aka kai su makabarta wasu ka ji labari ka je ta'aziyya wasu duniya ce ta gaya maka sun rasu to kai kuma fa to kai ma da kake tafiyar ka ga azumi ka biyo bayan azumi ga kana sansanan layya to bana ka gani amma baɗi sai mai tsawon kwana in a tsakanin azumi da wannan layyar wasu sun rasu me kake tsammanin in ma ka je bayan layya tsakanin layya da wani azumin kuma nawa za su rasu ko ni ne ko kai ne ko ita ce ko ku ne to kaga ashe in ka samu dama kawai ba zancen wasa yasa annabi yace qaribu wa saddidu kawai ku yi aiki to gaggawa ake yin aka ji aiki to wayannan kwanakin gwalagwalai ne Allah cikin hikimarsa yakan sanya tafabili a cikin halittunsa a cikin halittu masu motsi kaf halittun babu irin jinsin da ka fito a cikinsa shine jinsin ɗan adam ya fi kowanne Allah ce wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri sai ce wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum karramna bani adama wa faddalnahum su bani adama din babu kamar su to a kaga wannan tafadulin kana ciki amma ba wannan tafadulin da cinyare da cikumeka da Ibrahim da Musa da Isa da Zainab da Aisha da Blessing duk suna da wannan darajar ta mutuntaka ce karramna bani adama su ma mutane ne faddallahum su ma mutane ne amma cikin mutanen sai aka samu kuma wani ƙarin tafaduli shine wanda yake mai imani kuma yafi mara imani afana ja'alul muslimina kal mujrimina malakum kaifa tahkumuna kaga wannan tafaduli ne a cikin mutanen kuma bayan darajar mutuntaka to kuma musulunci shi yasa annabi ya ga Mu'az bin Jabal yace ra'asul amri al-islam samun bakin zaren a rayuwa shine ka zama musulmi bayan darajar mutuntaka to kuma a cikin musulman a cikin masu imanin nan ma an sake sikirinin ka gane tafabili da yake tsakanin halittun Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat tabbas masu imani sun fi marasa imani amma a cikin masu imanin ma wanda na utul ilma wanda aka ba su ilimi bai ce darajatan ba wata daraja guda ɗaya ce darajat darajoji ne masu yawa ba a ilimi ba kawai ake samun darajar masu kuɗi masu kuɗi suna da falala amma fa da sharaɗi in an baka kuɗin kayi abin da Allah yake so da shi to kafu wanda ba shi da kuɗi kafuwan wanda yake da kuɗin da bai yi ba ko ya fi ka kuɗin kuma kafi shi zaka malamai sun ce ita dukiya kamar mabudin aljanna ce in an baka sai dai in kaiwa kanka ka sassaba amma an baka mabudin aljanna ne shi yasa suke cewa kan dukiya ta zama a hannun mai ita kar ta zama a zuciyar mai ita duk wanda dukiyarsa take hannunsa zai amfana zai amfanar duk wanda dukiyarsa take zuciyarsa bai ci ba bai bari an ci ba sai dai magada irin sa ne zai zo mutuwa kuma ya yace laula akartani ila ajalin qarib a ce ai kama kara walan ya akira Allah nafsan ka tafa haka shi yasa sai na usman da dukiyar suka samu aljanna ya ce yadda mutum ɗari tafiya yakin tabuka da sun yanke kauna suna bakin cikin za a tafi a barsu ya ce ya ba su doki ya ba su guzuri kwana ashirin da wani abu a tabuka guzurin kwana ashirin kai ko mutum ɗari a raba su bi ma su sauka a gidanku mana duk noman ku na shekara a watan za a cinye amma shi doki ɗari duk dokin da zai yaƙi kamar dokin sukuwa ne nawa za a sai ɗaya a yau doki ɗari mutum ɗari kwana ashirin da abincinsu kuma kasar ruwa da yawa aka baiwa doki in yi kaɗan sai dai mai doki duk ya ɗau nauyi amma gane dukiya mabuɗin aljanna ce yana yin wannan annabi ya ji daɗi ya ce ma barra usmanu ma fa'ala ba adal yau daga yau usmanu ba abin zai cuce shi ya sai aljanna ta taro hannunsa in taɓa ka da abin da zaka gane yanzu kai da ba yakin da ka yi sami kwatanta irin na sai na usman din nan ba a musuluntar da maguzawa a yankinku ba a fitawa a zika a yankinku ana tafiya da gudun mawakka ai kowa ana bin sa bashin taimakon addinin Allah halalar wannan annabi ya ce la an ya Allahu bika rajulan wahidun khairul laka min humrin na'am mutum tsaye shiri ta hanyar ku ya fi ku tara jaja ya fi ka tara jajayen raƙuma ya kana da gudunma wajen ɗaukar addinin Allah ina ina karatu wani lokacin kan yi wa mutum karatun da zai taɓa shi ni ya inda nake malamin firamare ne albashi na bai kai dubu ɗari ba Allah har yanzu amma duk satin duniya man dubu talatin nake sha zuwa nan garin da komawa baka isa ka bani wannan dubu talatin ba ka dauka ma ina nufin ka tara min kuɗi a masallaci baka baka da wannan halin amma dai wai ka gane kai wace gudunmawa kake bawa addinin Allah yanzu na sha man dubu talatin na kai wallahi full tanki ne na dubu saba'in abin nan zamu tafi wa'azi gobe abin nan wannan garin yekuwa a cikin Niger insha Allah ta'ala kuma ni kuma ni zo na yi wa'azin to shikenan kawai ka je ka tambaye kanka kai kuma wani gudunmuwa kake ba mu addinin Allah annabi ya ce la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am mutum ɗaya tak ya shiri ta hanyar ka ya fi ka tara jajayen raƙuma kuma kowa ana bin sa bashin daga wannan addini don haka sai na usman ya bada annabi ce daga ya samu aljanna akwai abin da ke so ka fahimci dukiya mabudin aljanna ce in Allah ya baka wanda Allah bai bashi ba in yana da niyya yana nema za a bashi ladan niyya in ya kwanta kuma sai a ce la yakallifu Allahu nafsan illa wusa'atin da bashi da ita to kaga wannan me yake nuna maka in dama ta samu kada ka yi wato wasa da ita shi yasa sahabbai da suka ga su ba su da dukiya sai suka kai wa annabi kara suka ce ya rasulullahi zahaba ahlud dusuri bil ujuri masu kuɗi sun tafi da lada annabi rahama ya ce me ya faru suka ce sallu da kama salli. suna sallah kamar yadda muke sallah waya sumuna kama nasum suna azumi kamar yadda muke azumi waya tasaddaquna bi fuduli amwalihim kuma suna sadaka da rarar dukiyarsu mu ba mu da dukiya annabi ce a ah, ko ba a sanya muku abin da za ku yi sadaka da shi ba ku tafi kullu takbiratin sadaka kullu tahlilatin sadaka kullu tahmidatin sadaka al'amru bil ma'ruf sadaka wan nahyu anil munkari sadaka kai wa fi bu'i ahadukum sadaka ku je ɗayan kuma ya sadu da iyalansa za a rubuta masa lada sadaka sai ga ah, ashe da hanyar ba su sani bane sai ka tafi suna tanzihi suna takabiri za a kamo masu kuɗin da suke ciyarwa su ba su da kuɗi can labari ya bulla wajen masu kuɗi an samu wani samfurin ibada tasbihi da takabiri da tahmidi kuma su ma suna da harshe da labba da ganda suka zara suka yafa subhanallahi walhamdulillah suka ci gaba da yi sai kwamiti ya dawo ya rasulullahi baya ta haihu sun gane su ma suna yi kaga kenan fifikon ya dawo amma batun wai ka sadu da iyalai ne in kai da kyar ka samu ladan noma ko aka maka shi sai ya hudu ba ya sha gaban ka ba sai annabi ya to zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan dukiya da kuke gani a hannunsu falalar Allah ce yana ba ma wanda hikimarsa ta zarta tuskin bayansa yutihi manya yasha to kun ga mun zo wajen dama na ce dukiyar in kai abin da ake so ita ma falala ce kaga masu kuɗi ma suna da falala akan wanda ba su da shi da wancan sharuɗan in yayi abin da Allah yake so damar da Allah ya bashi sai ya fi wanda ya fi shi kuɗin ma da bai ba bare kuma wanda ma ba shi da kudin masu mulki da kake ta zagin su mulkin shi ma akwai falalarsa in mai mulkin shi kuma yayi abu ɗaya adalci ai ka sani akwai wasu mutane guda bakwai da annabi ya ce saba'atun ya zilluhumullahu yau mala zilla illa zilluhu ranar da babu inuwa sai wannan inuwar wanda ya fara ambata daga cikin guda bakwai ɗin shine imamun adilu shugaba adali kaga shi ma wata falala ce to almuhimmu kaga mutane a junansu akwai tafaduli to wurare ma yanzu wanda suka fara tafiya aikin hajji in mutum ya raka'a biyu a ka'aba nafila kai nan sai kai dubu baka kamo shi ba kaga yanzu kuma falalar wurin ce ta fita nan kaman a masallacin Madina shi ma ya fi na nan kaman a Jerusalem shi ma ya fi na nan wayannan wuraren guda uku har Imam Malik a muwatta ya rawaito la shiddur rihal ba a zarajjaka a tsari tafiya don ziyartar wani guri don darajarsa sai dai ɗayan masallatan nan guda uku sun fi kowanne kaga falalar wuri ce haka zamani yana da falala a 22 hours kashin dare na ƙarshe da Allah yake sakkowa saman duniya ya fi kowanne a sati wannan ranar da muke cikinta ta fi kowace Kairin yau ayyami alal ilaqi yawm juma'a a cikin aka halitta annabi adam a cikinta aka shigar da shi aljanna a juma'a aka sako da shi daga aljanna alkiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a ku yawaita salati a gare ni ranar juma'a inji sallallahu alaihi wasallam ka gani to haka in ba a wata ba a kwanaki to wayannan kwanaki goma da muke fuskantar su sun fi kowane kwanaki goma falala ayyuka a cikin su ya fi soyuwa a wajen Allah sabai suka ce ko jihadi ya ce ko jihadin bai kai aiki a wannan goman ba kai ka zo lokacin da ba a jihadi kin zo lokacin da ba a jihadi kuma na fita wa'azin ma da wani dauka din Allah bai kake ba to ga wata dama ta kwana goma aiki a cikin su yafi soyuwa aka ce hadda jihadi yace hadda jihadi kawai sai wani mai jihadi guda daya sai dai mutumin da aka kira sallar a fito yakin ya ba da dukiyarsa gaba daya kun ji mabudin aljannar ku ce gaba daya dukiyarsa ga nan a raba matafiya da za a tafi yakin rana ta zo bai harbe bai na cewa ai muka yi sponsorin ɗin matafiya sai ya shiga ayarin aka tafi da shi yadda aka rabe dukiyarsa shi ma da ya tafi bai dawo ba annabi ya ce in ka kayi aiki a goma zulhijja wani ya taka maka birki a falala ya ce, sai dai wannan shi ma wannan ɗin malamai suna tattauna annabi ta sai dai wannan sai dai wannan ne kuke kunnan doki da shi ko sai dai wannan ne baka fi shi ba ko sai dai wannan ne yake gabanka kawai sai dai wannan kaga shi wa'annan kwanakin ba karamin falala ce da su ba to me za ka yawaita me ka wata dama kake da ita azumi za ka yawaita za ka yawaita sadaka ne za ka yawaita ziyara ne za ka yawaita kiyamun laili ne bare karatun alkur'ani kadda al'amalin salihu dai annabi ya ce na ce ba na so in shiga hadisi saboda na san shi ne mafi yawanci masu hudu ba za su tattauna mana a kai wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yana addu'a kamar yadda ibnu rajab ya kawo a cikin lataiful ma'arif yana cewa Allahumma atini afdala ma tu'ta ibadaka salihin yana cewa ya Allah ka bani mafificin abin da kake bawa bayinka salihai wannan shine addu'arsa wannan addu'a ta sa sai a kunan annabi rahama sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kalle shi yace idan yi uqaru jawad wa tastashhad wannan addu'ar da kake indicating din ta fa shine za a soke ingarman dokin ka a fagen fama kuma kai za ka yi shahada dan wannan abubuwan guda biyu su za su gadan maka Allah ya baka mafificin abin da yake wa salihan bayi amma ko kusan ko wannan baya daga cikin wanda aka ce baka fi shi ba in kai aiki a goma zulhijja dan shi wanda aka ce da ya shiga gaban ka ko kuna kunnan doki sai wanda ya rabar da dukiyarsa shi ma ya tafi ya bi dukiyar kaga wannan ba karamin abu bane to ka yawaita duk wani aiki na alkhairi a kwanakin ranar goma ga wata dan ba lalle ni rana ta yau in dawo ba ranar goma ga wata ita wannan rana ce ta musamman shi alhaji rana tara ga wata ita ce ta fi masa kowanne shi alhaji dan aran nan yake zama alhaji dan annabi ya ce Alhaju arafa arfa ita ce aikin hajji duk ka rasa komai za a gyara amma ka rasa arfa baka da aikin hajji Alhaju arafa to kai kuma da kake muqim mazaunin gida ranar goma ga wata annabi ya ce dan adam bai yi wani abu ba da Allah ya fi so sama da zubar da jini can alar yana ya kai kuma kai layya to dan adam bai yi wani abin da Allah ya fi so ba in dai a ranar goma ga watan zulhijja ne sama da wannan to nan ma kalubale ga wata rana fitacciya sananniya da kasan abin da Allah ya fi so a faɗin shekara a ranar don Allah ba za ka ciri ka kullu ba ka yi abin da Allah ya fi so a wannan ranar musamman inda za ka yi wa kanka hisabin akwai abin da bai kai ba ko suka fi layyar tsada ka ciri ka kullu ko ka masa tanadi don ka yi amma abin da Allah yake so a wata rana sananniya kai ba za ka yi ba kai ba da kai ba saboda tsabar taɗewa amma wayar hannunka ta fi kuɗin ragon layya amma dai ba za ka iya layar nan ba kai gaskiya raguna sun yi tsada to ba za ka yi mamakin ba kwanan nan za ka ga ana kara kaina da raguna a kanta a mota ana kaiwa gidajen wasu shi wannan wanda zai yake bayarwa wai wato ba ma shi yayi ba wasu ma za yi ba wasu yi ya yi abin da Allah ya fi so a wannan ranar kuma ya ba wasu ma su yi abin da Allah ya fi so kenan shi wannan indiketin Allah ya fi son sa kenan kai kuma kana wace tutar dan Allah ta yi wa kanka hisabi kai kana wace tutar ba ma batun ka ba wani ba ka kara kanka daraja kai din ma ka kasa kuma ba dan baka da hali ba in baka da hali ba a maganar ka la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha idan baka yin wani abin da bai kai layyar ba ba a maganar ka ba dan san zuciya bane kai amma in kana yin abin da bai kai layyar ba amma kuma layyar ta zo ba za ka iya ba za ka ansa fayar fil kiyama lokacin da gwamnatocin musulunci suke cin kasuwa idan mutum ya ƙi layya yana da hali ana iya kwatar kwatar kuɗinsa a gwamnatance a masa layya saboda mai karya kashe sunnar sai annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya islami saboda ka yan uwa wayannan kwanaki mu dage karka yadda da abdamar da kake da ita ba kai amfani da ita ba za a tambaye ka yau matubular sara'ir ranar tona asirai karka rasa jawabin da za ka yi yau mai jima'a kuma yau mai jam'i zalika yau mai tagabun ranar kamunga Allah ya datar da mu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi duk wani alkhairi da yake gaban mu Allah ya tabbatar mana da shi in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallimu tasliman kaseera wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh